takwas ga watan tara watan ramadana hijira bakwai, wadda ta yi daidai da ashirin da biyar ga watan biyu miladiya shida. muna cikin sura ta arba'in da uku ita ce suratun zukuru a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta uku faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna ja'alnahu ƙur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna yau bi idnillahi ta'ala za mu tashi a farkon aya ta hudu a cikin wannan sura mai albarka faɗin Allah ta'ala wa inna fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim alam bismillah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 أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وإنه Allah maɗaukacin sarki ya ce lallai shi wannan alkur'ani Zamiri na innahu zai koma kan alkur'ani mai girma sai zama wannan aya atsafi ne akan jimlar ayar da ta gabata da Allah ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan mu mun sanya shi wato abin karatu ne wanda yake balarabi ma'ana alqur'ani ne wanda Allah ya saukar da shi da larabci wa inna kuma lalle shi wannan alqur'ani fi ummul kitab yana ummul kitab ma'ana yana asalin littafi ladaina da ke wurinmu mana shi wannan littafi na alkur'ani fi ummul kitabi ladaina ma'ana yana ummul kitabi tushen littafi da ke gurin la'aliyu kuma maɗaukaki ne shi wannan littafi hakimun littafi ne wanda yake cike da wato hikima abinda ake nufi lallai shi wannan alkur'ani kenan yana lau'il mahfuz wanda lau'il mahfuzu kuma Allah ya ce na, yana wajenmu mana kenan alqur'anin yana lau'il mahfuzi a wurin Allah subhanahu wataala kuma shi wannan alqur'ani a lau'il mahfuzi gurin Allah littafi ne wanda yake ma'abucin ɗaukaka wurin wato daraja da Allah ya bashi kuma littafi ne ma'abocin hikima ma'ana wani tawaya ko wani rashin wato hikima ko karo da juna ba za a same shi cikin littafi ma'ana kenan wa annal qur'ana fil lawhil mahfuz ma'ana shi wannan alqur'ani littafi ne da yake lawhil mahfuz ma'ana a cikin lawhil mahfuz yake indana Allah ya ce a wurin mu ma'ana wajen Allah subhanahu wata'ala kuma shi wannan littafi zu uluwin fi ma’alli littafi ne ma'abocin ɗaukaka a bigiransa wa da matsayinsa da darajarsa wa sharafi da ɗaukakarsa wa zo hikmatin wa ihka littafi ne wanda ke tattare da hikima da kuma kyautatar dukkanin bayanai la ya tari ikhtilafun wani abu na saɓani ko na abin da yake ba daidai ba ba ma zai taɓa kujiro mashi littafin Allah kamar yadda Allah ya tabbatar a wani wuri inda yake cewa kitabun uhkimat ayatu littafi ne wanda aka kyautata wato tsari da salo na ayoyin da ke cikin sa sun fussilat sannan aka rarrabe su filla-filla milladun hakimin khabir daga wurin wani sarki mai hikima wanda yake da tarin sani a wani wurin Allah ta'ala yana tabbatar da cewa innahu laqur'anun karim lalle shi wannan alqur'ani littafi ne mai girma mai daraja sai ce fi kitabin makbul yana cikin wani littafi wanda Allah ya killace shi ya kiyaye shi ya tsare shi ya kare shi shine nan da yake wa innahu fi ummil kitab shine da kitabun maknun la ya masu babu waɗanda ke taɓa wannan kitabun maknun wanda ƙur'ani ke gurin illal mutahharu na sai masu tsarki mala'ikun Allah hannu a wani wurin Allah na cewa bal huwa qur'anun ai bari wannan zance wannan littafi littafi ne na alqur'ani wanda yake almajidu mai girma fi law'in mahfuz wanda yake cikin lau'in mahfuz kenan alƙur'anin littafi ne kenan da Allah ta'ala ya ɗaga matsayinsa ya ɗaga darajarsa kenan kaman ayat tana cewa wa innahu lalle shi wannan alƙur'ani la'aliyun littafi ne ma'abocin ɗaukaka hakimun wanda ke cike da hikima fi ummil kitabi kuma yana cikin tushen littafi na lau'il mahfuz ladaina wanda ke wajen ina fata gani mana shi alqur'ani dake kaga wannan ya ishi littafin daraja sai Allah ta'ala ya ce afa nadribu ankum adh-dhikra safhan shin yanzu muna iya kauda kai mu kyale ku daga tunatarwa da alqur'ani an kuntum qauman musrifin kawai dan kun kasance maɓarnata sai kawai mu daina tunatar da ku mu daina saukar muku da alƙur'ani mu daina muku wa'azi da shi kawai saboda kun kasance maɓarnata istifami a nan na inkari ma'ana ba zai taɓa yiwuwa mu kau da kai mu ƙyale ku ba tunatarwa ba wa'azi kawai don kun zamo masu ɓarna kun ƙaryata ayoyin da muka saukar a baya in kun ƙaryata wasu sai mun ƙara saukar da wasu dole sai an tunatar da ku an muku wa'azi ko Allah ya taimaka ku dawo hanyar Allah ma'ana kenan kasantuwar kafire na ƙaryata da'awa wannan ba hujja ce ta cewa masu da'awa su daina da'awa ci gaba za a yi dai wani in ya ƙaryata yau ya ƙaryata gobe wata rana sai kuma ya gaskata domin wani ba zai musulunta ko ya karɓi tunatarwa a dare ɗaya ba sai an yi an yi an yi an yi wani masu an kai ruwa rana da shi sannan kuma sai ya mai sai ya karbi wato wa'azin da aka yi masa ma'ana kenan ayat tana nufin cewa shin za mu kyale ku wurin saukar da ko za mu bar saukar da littafin alkur'ani kawai saboda bujire wanda kuke yi gabarin shari'a ma'ana amsa ba zai taɓa yiwuwa mu ƙyale mu dakatar da saukar da alƙur'ani kawai saboda kuna bujire ma littafin Allah ba a sai mun saukar da wannan littafi na alƙur'ani to lafazin wa innahu fi ummil kitabi afanadribu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qauman musrifin akwai qira'a guda biyu ƙira'a ta farko afa nadribu ankum adh-dhikra safhan in kuntum qauman akwai ƙira'a afa nadribu ankum adh-dhikra safhan an kuntum musrifina bana nafi da hamza da kisa'i da abu ja'far da kalab sun karanta in kuntum kauman musrifin sauran kuma jumhurin ƙwarra sun karanta an kuntum kauman musrafi to yadda a ta bambanta wannan in ta sharaɗi wancan kuma an masdariya mana kaga dole kenan ma'anar tana iya wato canjawa ma'ana ta in kuntum kauman musrifina shin yanzu muna iya ƙyale ku ba tare da mun saukar da littafin Allah ba saboda kun kasance maɓarnata masu ƙaryatawa masu kafircewa kaga nan masdariya aile ajali an kuntum qauman na, wancan kuma shar'i shin ko don kun kasance masu saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da bujire ma littafin Allah wannan ba zai sanya kuma mu daina saukar da alkur'ani da wa'azi da alkur'ani hmm. kenan ko kun bujire sai an saukar ma'ana ba zai hana Allah ta'ala ya muku wa'azi da alkur'ani a nan lafazin azzikir wasu sun fassara shi da alkur'ani tunda Allah ce inna na'anu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kaga azzikir ya zama mai alkur'ani sai zama kenan kamar yadda muka fassara saboda ku gaban abinda Allah ya saukar wannan ba zai hana mu saukar da alkur'ani mai girma ba ba zai hana mu ci gaba da saukar da littafin Allah ba domin in ba ku imani ran ba wataran za ku sannan in ku kun yin imani za a samu wasu daga cikin ku su imani wasu kuma sun fassara a nan tsoratarwa kan azaba ta Allah subhanahu wataala ma'ana sai ya zamo ma'anar abin da ake nufi a nan, sai ya zamo cewa don mun tunatar da ku azabar Allah kuma kun bujire ma wannan azaba ta Allah kun kangare kun karyata wannan fa ba zai hana ku mu ci gaba da wato yin wa'azi da gargadi gare ku ma'ana dai kenan ayat tana nuna bujirewar mai bujirewa ta'addancin mai ta'addanci ba zai hana a ci gaba da wa'azi da kira zuwa ga addinin Allah a ci gaba da wato karantar da shi alkur'ani ba saboda in shi bai yi imani ba alal akalli an tsayen masa da hujja ba zai zo gaban Allah ranar la'ira ya ce ba a aiko mai wa'azi ba ko ba a tunatar da shi ba sa'an nan kuma yayin da ake wa'azin wani shi kuma zai karɓa kaga kenan an jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ke shi wannan iyakan gare an tsayen masa da hujja ya zamo mai manzanni sun isar da saƙo wannan shi kuma ya yi sanadiyar shirya su a kan hanya Allah subhanahu wa ta'ala kaga kenan a duka halaye biyan ba zai taɓa yiwa a ƙin wa'azi ko a daina tunatarwa da alkur'ani ko tsoratarwa da azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba don wasu sun kasance ƙaunar musulmi sun zama mutane waɗanda suke maɓarnata masu shirka masu kangare ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa kam arsalna na wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ الله سبحانه وتعالى yace mala yace anan bayan Allah ya tunatar da su cewa bujirewarsu da barnarsu gabarin wato saurarar da'awar alƙur'ani wannan ba zai hana kuma a ci gaba da yi musu wa'azi ba sai Allah ya rarrashi manzansa sallallahu alaihi wa sallama dangane da fujire wanda yake fuskanta daga gurin waɗannan kafirai da kuma ƙaryata wanda yake fuskanta da izgilin da suke masa inda Allah ya ƙara tana masa cewa ai ba shine farau ba manzanni da suka gabata su ma an yi musu wannan Allah ta'ala yake cewa wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin Allah yake ai da yawa man aiko annabawa da manzanni cikin al'ummatan da suka gabata ma'ana man aiko manzanni da annabawa a cikin al'ummatan da suka gabata domin su kira mutanensu izuwa ga bautar Allah subhanahu ta'ala da tsayawa akan hanyar Allah amma Allah ya ce wa ma in min nabi, babu wani annabi da ya zo ma mutanansa cikin waɗannan annabawa da suka gabace ka illa kanu bihi yastahzi'una face sai su waɗannan mutane sun kasance masu izgili ga wannan annabi da ƙaryata abin da ya zo da shi kenan dan waɗannan sun ƙaryata ka kada abin ya baka mamaki domin waɗanda suka gabace su su ma san aikata irin abin da waɗannan suke aikatawa saboda haka kai haƙuri kawai ka ci gaba da yada awarka, dama sinadarin tafiyar kenan na'am فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الله سبحانه وتعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا الله من هلك وإن ما سئزجل من ذني Allah الله ce babu ونوان wanda النبي يزو مسوه cikin manzannin nan da suka gabata ba sai sai sun masa izgili to sai Allah ya ce fa ahlakna sai muka halaka waɗannan masu izgilin kenan waɗanda kuma su waɗannan masu izgili da muka halaka su sun kasance ashadda min umbatsha sun kasance mafiya tsananin ƙarfi fiye da waɗannan kafiran na zamaninka ba na fiye da ƙurishawa domin me waɗancan ƙarfafa ne dan akwai waɗanda da suka ji ma ƙarfinsu ya kai ƙarfi ca suka yi da manzansu man ashaddu minna kowa. wai waye kai mu ƙarfi ne hmm. wasu kuma Allah da kansa yake bai taba halittar mutane irin su ba alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zati al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad hmm. a ban kasa ba taba halitta irin su ba amma duka Allah ya magani shi hmm. shi za Allah ya ce karka damu su ma waɗannan in suka kangare halaka su za a yi don me ba a halakna man halaka waɗannan masu izgilin ga manzanninsu da annabawansu da suka gabata waɗanda kuma sun kasance a shadda min umbaksha mana sun fi waɗannan kafaran na zamaninka tsananin ƙarfi da tsananin jin kai amma ƙarshe mun halaka su sun zamo labari Allah ta'ala ya ce kuma wa maza matsalul awwalina kuma misali ko labarin waɗannan mutane na farko da halinsu ya riga ya shuɗe sun tafi sai dai labari mana an halaka su sun tafi kenan sun shuɗe sun tafi cikin azabar Allah subhanahu wata'ala sai dai tashin zance to haka su ma waɗannan idan suka ci gaba da kangara haka Allah zai maganin su su ma sai dai tashin zance kuma wannan magana da Allah ya faɗa sai da ta tabbata a badar duk wani jigo cikin kafaran nan sai da aka gama da shi in man da Abu Lahab da yake zuwa an kashe Abu Jahal an kashe su Asi ibn Wa'id an kashe irin su Uqba ibn Abi Mu'ayth an kashe Utba ibn Rabi'a an kashe Shayba ibn Rabi'a an kashe walidi ibn utba an kashe kafirai mutum saba'in waɗannan jigajigan arnan an kame mutum saba'in bayan an karkashe su manzan Allah ya sanya aka jagawa wacinsu aka zuba a cikin wata tsohuwar rigiya a badar manzan ya zauna a farfajiyar filin badar tsawon kwana uku bayan kammala yaki ko da wani ƙurƙushin mara kunya zai iya tasowa ya ce zai yi wani abu bayan an kammala kwana uku babu wani motsi zana ya taso ya taho da safe rana ta uku ya zo bakin wannan rijiya ya dinga kiran sunansu ɗaya bayan ɗaya ya kai uku ba ɗan abi mu'ad ya abuja al'ibnu isha ya utu ba ɗan rabi'a ya kaza shin alkawarin da ubangiji ya muku kun same shi gaskiya ne nema alkawarin da ubangiji ya min na gani na same shi na hadi da shi gaskiya ne ubangiji ya min alkawari zan yi nasara akan kuma na gani shin kuma haka ne kuma ya ce ya manzo Allah ai matattu ne ba sai jinka manzo Allah ya ce wallahi ba ku kai su ji ba sai dai ba za su iya magana ba da za su yi magana da yau sun faɗa muku cewa abin da nake gaya musu shine gaskiya domin yanzu sun ga abin da na faɗa kuma ya sani kaga shi Allah ya yi gaskiya da yake wa ma ba masalul hali da sha'anin waɗannan mutane na farko tuni ya shuke. waɗancan cinan da aka halaka adawa da samudawa sai labari to su ma waɗannan irin wannan abin zai faru kuma ya faru da Allah madaukakin sarki ya mi ya halaka su Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wala in sa'alta Allah ya ce da annabi wallahi da za ka tambayi waɗannan kafiran cewa man halaka samawati wal arda wane ne ya halicci sammai da kasai la yaqulunna wallahi ka ji sun faɗa da bakin su za su ce khalaqahunna al-azizul alim sarkin nan mabuwayi mai yawan sani shine ya halicci su to in ko Allah ne ya halicci sama da ƙasa dan me yasa suke mutu ta gumaka domin kafiri ya san Allah ne ya halitta shi shi yasa fa akwai wani abu na ban mamaki yanzu a wannan jahiliyatul qarni al-hadi wal 20 da muke ciki jahiliya wannan karnin domin yanzu an samu waɗanda waɗancan kafiran maguzawancin na lokacin manzala sallallahu alaihi wallahi sun fi waɗannan na yanzu dama-dama a wurin kafirci duk da duk kafirai ne domin sun ka tambaye su man khalaqa samawati wal ardi sai su ce Allah in ka ce da su waye halicce su sai su ce Allah waye azalta su Allah me yasa kuke bautatawa gumaka sai su ce mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ko ba muna bautar su dan wani abin dan su matsar da mu kusa da Allah mana dan su kusantar da mu ga Allah mu samu matsayi shi sa suke amma yanzu akwai wanda kace waye halicce ka sai ce shehi wani ba haka bane sai ce shehu wani ne ya halice shi ke azarta shi shi ke ba shi lafiya shi ke talauta shi in yayi kaza shehu wani ne in yayi kaza wani ne da Allah da wanda ya da Allah ne ya halice shi kawai shi ne ba zai bauta ta Allah ba da wanda shi gaba ɗaya ma da bautar da halitta ya ce shehu ne ya masa waye mu dama dama a kafirci kaga shi ba karamin hadari bane domin shi wancan a tauhidin rububiya ya yadda Allah ne ya halici a uluhiyya ne da asma'u wa sifat bai yadda ba amma shi wannan da rububiyyar da uluhiyyar da asma'u wa sifat din bai yadda ba wancan kasantuwar kuma ya yadda da rububiyya ba ta sa ya zama musulmi ba har ne ne dan mutum ya yadda da rububiyya ba ya nuna ya zama musulmi sai in ya yadda wannan da ya halice shi shi kadai ne ya cancanta abota ta masa ina fata an gane saboda akwai haɗari. tattare da mutum ya dinga tunanin wani ɗan adam ne ya yi shi shi zai ba shi lafiya shi zai hana shi shi zai masa kaza haɗari ne a tauhidinsa domin arnan baya ma ba sa yi ga shi abin da Allah ce wala in sa'altahum da za ka tambayi waɗannan kafarin ka ce da su man khalaqa samawati wal arda wa ya halicci sammai da kasai la yaqulunna khalaqahunna al azizul alim za ka ji sun ce sarki al'azizu mabuwayin sarki mai yawan sani shi ne ya halice su sun yadda kan masu ne suka yi su maki wanda sarki ne ya halice su sai Allah ya bayani na Allabi جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به ka ميتا كذلك تخرجون الله تعالى يتي إذا أكتم بيوة أنشان kafirai ka tambaye su kace ya halicce sammai da kasai za su ce mabuwayin sarki mai yawan ilimi ne ya halicce su to wane ne wannan mabuwayin sarki sai Allah ya ci gaba da bayani akan sifarsa Ya ce shi yace shine da ja'ala lakumul arda mahda ne sarkin da ya sanya muku ƙasa ta zamo shimfiɗa ya shimfiɗa ta gare ku ya riƙe ta da duwatsu kuna tafiya a ta ba tare da tana rawa ba domin waɗannan duwatsu da kake gani a duniya kamar ku ne su ne suke rike da ƙasa shi sa ƙasar ba za ta yi rawa ba da Allah ya shimfiɗa ta sai ya riƙe ta da duwa, mutane su ta guje-guje su ta tsalle-tsalle su gine-gine su komai a kanta to wannan ma'alicin mabuwayi mai kani shine wanda yawa ƙasa wannan yayi muku wannan abin ƙasa waja'ala lakum fiha subula kuma ya sanya muku tafarkai da hanyoyi a ban ƙasa na neman arziki ta duna domin ku shiryu e zuwa ga inda kuka nufa duk inda kuke son zuwa Allah ya tsara muku hanyoyin da za ku bi ku kai inda kuke so ku kai ba tare da kun haɗu da wata matsala ba duk Allah ne ya tsara wannan da Allah bai ga dama ba da kowa in ya fita zai mai sai ya ɓatan kai domin tsara hanyar kanta da za ka buka kai inda za ka kai tsari ne na ubangiji shi ya ore ya shiryar da kai hanyar da za ka kamar yadda ya shiryar da kai kuma hanya zuwa gare shi ta hanyar manzanni da sauka da kinan hatta hanyar ka ta duniya Allah ne ya ta maka kamar yadda shi ya ta maka hanyar ka da za ta kai ka wato zuwa la'ira ba na kenan Allah ya sanya waɗannan ko wannan ƙasa ta zamo tabbatacciya kenan a ban ƙasa shimfiɗaɗɗiya tabbatacciya guri guda za ku sami ikon kai kawo a cikinta ba tare da wata wahala ba kamar da Allah ke cewa allazi ja'ala lakumul arda firasha shine sarkin da ya sanya ƙasa ta zama shimfiɗa was-samaa binaa sama kuma ta zama rufi akan Allah ya ce a wani wurin wal arda farashnaa ƙasan nan mu ne muka shimfiɗa ta sai ce fa ni'mal ma'iduna ma da masu shimfiɗa ƙasa mana Allah yana yabo gawa ga kansa mana madalla ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda me ya da ƙasa alam naj'alil arda mihada wai ba mu ne muka sa ƙasa ta zama shimfida ba muka tabbatar da ita mana istifami ne na takariri tabbas mu ne muka sanya ƙasa ta zama muku wacce shimfidaddiya kuna tafiya akan ta tana tsaye ba tare da wato tana busi ba kaga kenan Allah subhanahu wata'ala shine yayi muku dukkanin waɗannan abubuwa ya sanya ƙasa ta zamo mai wato mahdan mana ya shimfiɗa muku ita waja'ala lakum fiha subula sannan kuma Allah ya sanya muku wato ita wannan ƙasa ya sauƙaƙa ta gare ku sai yayi mai ta zame muku hanyoyi za ku iya tafiya ku kai duk inda kuke so ku kai ku shiryu akan hanyar da wato kuka me kuka nufa shi za Allah ce wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata litasluku minha subulan fijaja Allah shine zan ya muku kasa ta zama bisata bisatan fada dan me litasluku minha domin ku bi daga wannan kasar da aka shimfida muku ku samu ku bi mai subulan hanyoyi daban-daban wannan sabunan wannan sabunan wannan sabunan duk Allah subhanahu wata'ala ne muku wannan wanda shine kuma ya halicci sammai da kasan baki da Allah ta'ala ya wallabi nazzala minas sama'i ma kuma shine sarkin da ya saukar da ruwa daga sama shi ma ruwan ya zamo bi kadari gwargwadon bukata ana ya saukar muku da ruwa gwargwadon bukatar ku fa'ansharna nabi'i baldatan maita kuma Allah ya raya wata ƙasa ko wani gari wanda yake macece da saboda rashin ruwa Allah ce ka tukura juna. haka kuma Allah zai fito da ku bayan kun mutu a ranar lahira bada haka za a tashe ku kamar yadda Allah ya raya wannan ƙasa da ruwa da ya sauka lafazin wallazi nazzala minas sama'i ma'an Allah yana nufin Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya saukar da ruwa daga sama kuma ruwan gwargwadon buƙatar mutane da tsirrai da dabbobi da sauran dukkanin abubuwan da suke buƙatar ruwa Allah yana saukar da ruwan gwargwadon buƙatar kowa domin gwargwadon buƙatar dan ruwan ya amfane su ba zai zamo yayi yawa ba balle ya cutar ko ya halakar kuma ba zai zamo ya gaza ba ballantana nan ma ya cutar sai Allah ya saukar da ruwan sai ce bi kadari gwargwadon iko wanda a wani wurin Allah yana cewa dama wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu Allah ce babu wani abu daga cikin abubuwa na alitta da halittar Allah take bukata ba ce muna da taskar mu ne muke mallakar taskar wannan abu mana tushen abin daga gurin mu mai illa inda na khaza'inuhu wa ma nunzilu kuma ba mu saukar da shi illa bi qadarin ma'lum sai wani gwargwado sananne mana gwargwadon bukata za a saukar da wato wannan ruwa din yadda zai yi wa kowa amfani to da Allah ya saukar da wannan ruwa gwargwadon bukata kaga gwargwadon bukatar gari da dazuzzuka da gonaki kowanne gwargwadon bukata shi sai Allah ya ce fa da ibal baldatan mayta sai muka raye ƙasar da ta mutu ta bushe ta zama kamat ba wani alamar rayuwa na koren abu tattare da ita da wannan ruwan da muka saukar sai muka raya ta sai ta dawo koriya shar yanayi ya canja ya zama mai sanyi mai daɗin zama sannan ƙasa ko ina ga ruwa ga tsirrai dabbobi sun samu abin da za su sun samu ruwan da za su sha kayan gonaki sun taso mutane za su samu abin da za su ci kaga kenan komai ya zama ƙasar ta zama mai rayayya da wannan ruwan kenan Allah ya raya mutane sai Allah ya ce to kadalika tukhrajuna haka za a fitar da kura da lahira bayan kun mutu kun zama ƙasa kun bushe kun rijiddige ba komai sai Allah ya saukar da ruwa kuma sai a tashi kamar yadda a duniyar nan ya saukar da ruwa ga irin wannan ƙasa wadda take macecciya ruwan ya raya ta mutane suka tashi to haka kuma ranar la'ira za ka za ku fito da kaburburin ku an tashi ku shi ma sai Allah ya saukar da ruwa sai ya raya shi kuma Allah ya fito da ku daga kaburbura me ke tabbatar da wannan tafsiri faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisin da Imam Muslim ya rawaito cikin sahihinsa da Bukhari cikin sahihinsa daga Abu Hurairah Abu Hurairah na cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzala na cewa ma bainan nafkhatayn arba'u tsakanin busa ta farko zuwa busa ta biyu sai ce arba'un akwai tazara ta kwatankwacin arba'in kalu sai sahabbai suka ce almajiransa kenan suka ce ya abu ƙuraira ya kai abu ƙuraira yau yauman kwana arba'in ne kenan tsakanin busa farko da kowa ya mutu da busa ta biyu da kowa zai miƙe ƙala sai ce a baitu ya ce a'a na ƙi in faɗi menene ne ba zan yanke kalu suka ce arba'una shaharan wata arba'in ne a abaitu ya ce a'a ni ba zan faɗi haka ba kalu suka ce arba'una sana shekaru arba'in kala abu ƙwararra ya ce a abaitu ni ba zan faɗa muku haka ba ba na ke kenan saboda ban ji daga annabu ba kawai ya ce arba'un zai iya ɗaukan kwana arba'in zai iya ɗaukan wata arba'in zai iya ɗaukan shekara arba'in tsakanin busa ta farko da kowa ya mutu da kuma busa ta biyu da kowa zai tashi yace summa Sani sai manzo Allah yace summa yunzilu Allahu minas sama'i ba sannan sai Allah ya saukar da ruwa daga sama fayambutuna kama yambutul baql sai mutane su dinga tsurowa kamar yadda kasan san tsuro da in an saukar da ruwa a gaba da ko ina ruwa wannan tsirrai suke fitowa to haka mutane za su dinga fito. kaga kenan nan da Allah ya ce muka raya kasar da ta mutu da wannan ruwan sai ya ce to haka za ku fita za ku ta za ku fito daga kaburburan wannan yana nuna kenan kamin a fito Allah zai saukar da ruwa wanda wannan ruwan ne zai kuma gina gaba ɗaya litta da gangan jikin mutane ana busa kuma shi mutane shi ce wa laysa min al-insani shay'un illa yabla yace babu wani abu a jikin dan adam bayan an binne shi ba ce sai ya ya zama kasa illa azman wa'idan sai wani kashi guda ɗaya shine kadai kasa ba za ta ci ba wa huwa ajabun zanab shi yake ce masa ajabun zanab ma'ana kashi ne na nan na kwankwaso manzo Allah yace wa min yurakkabul khalqu al-qiyam daga shine Allah zai gina halitta ranar lahira ana saukar da wannan ruwan yana shiga ƙasa. to dukkan abin da ke sinadarin jikinka da ya zama ƙasa kawai sai tashi sai ya sai zo ya haɗe da wannan ƙashin na kwankwaso kawai ana musa suka mutu shi za ce sun manufi kafihin iza fa'iza ƙiyamun yanzu daga kowa ya fito yana zazzaro idan yana jiran ina za shi yana fitowa kuma zai ji ana kira zai nufi inda ake kira muhti'ina ila da dole kuma sai kaji ba wanda yace ya ce ba zai ce ba yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir to wannan shine ma'anar da annabi yake cewa kaza Allah yake cewa kadhalika tukuraju kuma a wani wurin ma haka Allah ya tabbatar a cikin suratu qaf yace wa anzalna ko wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا muka raya macaccen gari da wannan ruwan sai ce kazalikal khuruj haka za ku kuma ga annabi ya faɗi ga yadda za a a saukar da ruwa sannan ginin alitta ta ginu sannan sai kowa ya sarkin da ya wannan shi ya cancanta abota ta masa ba gumaka ba shi ya cancanta a yadda shi ke yi shi ke hanawa shi ke bayarwa ba wani wanda ba zai iya wa kansa komai ba ma na kai ma ce ya maka Allah ya samu dace na wallabi azuwa azwaja kullaha waja'ala lakum min fulki walan amima tarkabun hmm. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الله سبحانه وتعالى يتك من بيان دي والنسرك العزيز العليم يتي والذي خلق الأزواج كلها shine sarkin da ya halicci dukkanin sunfi baki ɗaya. domin al-azwaj jam'u zawjin in kace al-azwaj jam'i ne na zawjun shi kuma abinda ake ce ma zauj shine wa huwa kullu ma yasiru bi alwa'id Shi shine dukkanin abinda guda daya daga ciki in ya hadu da wannan abin sai ya zama biyu a mutane akwai me namiji da mace kaga azwaji sai a ce zaujat a dabbobi akwai namiji da mace kaga zaujat haka nan abi a tsirrai ma akwai namiji da mace don dabino akwai mai akan ɗauko hudan namiji a zo a haɗa da ta macen a yi kilili sai ta ba da 'ya'ya masu kyau haka hatta yanzu a su mangwara da waya akwai wanda ake cewa mai aure har ma haɗawa ake yi ya zama ya ba da mai yabanya da aka musu kai hatta wutar lantarki akwai mace da namiji akwai wutar akwai mai akwai positive akwai negative ko mujib da salif to Allah ta'ala shine ya halicci al-azwaja waɗannan simfi-simfi ɗin kulla a baki ɗaya shi ne yi su kaga ashe sarkin da ya halicci irin wannan halitta bisa wannan kyakkyawan tsari to shi ne sarkin da ya cancanta abota masa mana kenan Allah shi ne ya halicci dukkanin wani simfi kenan da mutane suke ne mutane suka gani ko suke gani a za'iri kamar yadda a wani wurin yana cewa subhanallazi khalaqal azwaja kullaha sarki ya tabbata da sarkin da ya halicci dukkanin waɗannan sunfuna baki daya matun bitul ard daga abin da ƙasa take fitarwa na wannan sunfun tsirrai kenan kaga matun bitul ard wa min anfusikum daga kuma kawunan ga namiji ga mace sai ce kai wa ma la ta'lamuna kai daga ba abin da ba ku sani shi ya halicci duka waɗannan abubuwa ga namiji ga mace shi sa al'imamu as-sam'ani yake cewa al'asnafu kulluha duka sunfi Allah ne yi su sai yake cewa wa yi ƙalu likulli shai'aini ƙarinaini ya ce ana faɗa ma dukkan wasu abubuwa guda biyu waɗanda suke haɗe da juna ko ɗaya na cika ɗaya ana ce musu zauja ana ce musu ne sunfi biyu ko aure haka malam bahaushe ke cewa sai ce misali daga ciki wa kullu wahidin min huma zawju zawju sahibi ko wanne ya zamo zawj abin haɗaka ne gawa ga ma'abocinsa shi yasa ba ake cewa mace zawj ake cewa namiji zawj saboda da kai da ita ne kuka haɗu kuka yi haɗaka kuka kafa mai gida ko aka kafa iyali mutum shi kadai namiji ba iya kafa iyali ita ma ita kadai ba za ta iya kafa iyali ba amma shi in ya haɗu da ita sai su zama mai zaujat shi zaujun ne laha ita ma zaujun ce lahu sai a kafa mai sai a kafa mai gida kaga ya zama sunfi kenan shi zai ce to kowane ɗaya ya zama zaujun kenan mai na sahibi sai ce wa zalika yace misali ga su yace kamar mai as-sama'u wal ard ga sama ga ƙasa haka ne kaga ga sama ga ƙasa ɗaya ya zama mai abokin haɗakar ɗaya haka yake wallahi wan nahar ga dare ga yini haka ne wa shamsu wal-qamar ga rana ga wata kowanne ya zama mai wal-jannatu wan ga aljanna ga wuta kaga Allah ne ya halicci komai mai waɗannan sunfi din yace wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka yace wa kadhalika ma ya'udu ila ahwalil insan yace haka nan kuma Allah ya halicci abinda ma ya dawo na halayyar ɗan adam shi ma ya halice shi tsinki hmm. dan me yace min al-marb da rashin lafiya wasiha da kuma lafiya wata lafiya lauki wata gomi bai da lafiya kaga an halatta masa sunfin guda biyu haka nan wal faqar wal gina ga talauci ga wadata wata ne ji aljihunsa a cike yana neman me zai kashe ma wata ran kuma ba da ƙyar zai samu na karin kumallo kaga wal gina wa me wal والخير والشر wash الهيري ga alheri ga ga sharri wan nawm wal yaqaza ga bacci ga farkawa haka yake wa ma ashbaha dalika da abin da wannan tsarin Allah ne kuma idan ka kalli wannan tsarin da Allah ya komai ya halice shi sun fi biyu shi kuma nan yana tabbatar mana da wani abu guda daya ne wannan tana tabbatar mana da kadaitakan Allah ya nuna duk halitta da ba Allah ba mabukata ne amma shi kuma sai ya zama ɗaya ɗayan sarki saboda bai da bukata namiji yana bukatar mace mace tana bukatar namiji haka ne kana bukatar yini kana bukatar dare yini ka je kai kujuba kujuba dare ka samu ka mai ka huta kana bukatar bacci don kokolo ka ta huta kana bukatar mai. farkawa domin kuma ka je kai wasu abubuwa in ka zauna tsawon lokaci kana bacci jikinka lalacewa ne kamar yadda in ka zauna tsawon lokaci idan ka farke shi ma mai ciwo za ka yi ƙarshe ka halaka ashe ɗan adam mabukaci ne amma shi Allah da yake bai da bukata sai zama ɗaya ɗayan sai sai zama shi gyangyaɗi baya kama shi balle bacci sai zama bai da ɗa ballantana mata saboda bai da bukata kaga kenan wannan daga wannan bayanin yana nuna maka ƙaryar duk wanda ya ce Allah ne shi dan me Allah ya halice shi simfi yana cewa Allah ne shi ka tambaye ka ce baka da mata ko in kaga mata baka cewa kana so saboda yana da mata kaga ƙarya yake kenan mutumin banza ne halitta ne shi mabukaci ne shi ina fata an gane shi sa wani basara ke da aka kawo masa wani yana cewa mutane Allah ne shi a ƙasarsa sai je Allah aka ce eh ya ce ku rufe mun shi a wannan ya nuna wani ɗaki a fada sai ce ku kulle shi kar ku ba shi abinci kar ku ba shi ruwa ku kyale shi aka kyale shi ya kwana ɗaya ya kwana biyu na uku ya fara ihu yana zai mutu da Allah taimaka masa sarki ya sa aka fito da shi ya zo ya ce wala zai mutu abinci ya ce ah. ka ce kai Allah ne mu Allah da muka sani baya ci baya sha baya mace kuma yadda shi yace ƙarya nake yace to a tare jama'ar gari ka gaya musu anan abin da ka gaya min ƙarya kake kaga ba aya ba hadisi sarki ya maganin su sau da ka yana ce muka shi Allah ne shi tambayi kana da mata kana bacci kana tashi ƙarya kake kaga da wannan dalili kawai ma da hankali da Allah ya aje maka a nan ya kamata ka fahimci waye yake wudara ka waye yake gaya maka Allah ya samu dace shi sa yace wallazi khalaqal azwaja kullah sannan kuma waja'ala lakum ya sanya muku kuma minal fulki ya sanya daga jiragen ruwa wal an'ami da kuma dabbobi na ni'ima matar kabuna abubuwan da za ku dinga hawa jiragen ruwa yasa a nan za ku hau kogi hmm. ku jibga kayan ku ku tafiya mai nisa Allah ne muku wannan baiwa ya hore muku kamar da muka bayani a darussan mu da ya gabata sannan kuma ya sanya muku bayan dabbobin ni'ima ku hau shi ma ku dora kayan ku ku tafiya raquma shanu waɗannan in ba don horewar ubangiji ba ba za ku iya ba yanzu kai in ba horewar Allah baya za ka yi da raƙumi ka sa hima ya tsuguna ya za ka yi da shi amma sai Allah ya sa ɗan ƙaramin yaro sai ya tashi ya tsuguna ya tsora kaya ya ɗaure ya hau ya zungure shi kuma ya tashi kuma ya tafi ya ba shi kuma umarni ya ji duk horewar ubangiji in ba don ubangiji ya ore ba kai ya za ka yi da rakumi domin dabba ce wadda tana da ƙarfin tsiya bakinsa in yasa ya kama kan mutum baya ajiyewa ya huda shi shi suke cewa yana cikin dabbobin da yake da in yi attempting sai ya kama mutum to kawai ka rabu da shi saboda ba haka ba zai iya nema ya cutar da mutum shi sa in yi niyyar mugunta in yi buge ka da wannan kan nasa sai mutum sha wahala amma sai Allah ya hore shi sai ka sa ya durkusa ka jibga makaya kaya sannan ka hau ka tashi shi ku tafi kuma Allah ya masa wata baiwa sai ai tafiya baya cin abinci sai ai watanni ana tafiya bai ci abinci ba bai sha ruwa ba saboda yana da me yana da spare sif tanki a cikinsa wannan kuma wannan eh, abin da ke kadan bayansa ɗin wannan tozan mai ne abin da yake bukata in yana motsa shi zai ba shi sinadaran da yake bukata a jikinsa na energy da zai tafiya shi za Allah ya ce afala yanzuru na ilal ibli kaifa khuliqat wai ba za ku kalli ba me yasa aka halice shi ba wace aka kalle shi haka ba da ido ba a'a kalli ayar da Allah ya aje na ɗaya ana ce masa sai sayyaratu sahara in ya hau kan sahara yadda ka san mota haka yake gudu ɗaya kenan na biyu yana da wannan ma'ajiyar ruwan da bai buƙatar ruwa da abinci zai daɗe yana tafiya na uku yana iya gani a cikin dukkan dare saboda wannan idanuwan nasa suna zame masa kamar fitila shi sa komi dukkan dare ya raƙumi tafiya sai ki ba ruwansa na hudu in ana ta da kura irin kuran nan ta taso yana da wata fata da yake saucewa a idansa za ta rufe masa idanu ba za ta hana shi gani ba kamar gilas zai yi tafiyarsa ba ruwansa da wani abu sai dai kai ka naɗe fulkarka amma shi ba matsala ba ne kaga wannan aya ce Allah ya aji maka da ya kamata iya raƙumi ka kalli wanda ya ƙera irin wannan abin ya cancanci abota ta ne cancanci a kan gari masa ba ina fata an gani shi san ya ce waje ana lakum minal fulki ya sanya muku matar ka kabuna abubuwan da za ku hau daga jiragen ruwa wal an'ami da kuma dabbobin ni'ima dan misali ce li tastawu ala zuqu dan ku tabbata akan gadan bayan waɗannan abubuwa jirgin ruwa ka hau ka tabbata ka barar ka zuba kayanka amma bai nitsi ba ya tafi da kai duk inda za ka. raƙumi shi ma ka jibga kayanka ka barar da je ka hau ka tafi Zai zubar da kai ba ko ya zubar da kayanka ba litastawu ala zuhuri summa tazkuru ni'mata rabbikum alaykum summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi sa'annan ku tuna ni'imomin da ubangiji ya muku yayin da kuka daidaita akai wa taqulu Allah yake kuma ku dinga cewa subhanallazi sakhkhara lana hadha sarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore mana wannan dabba wa ma kunna lahu muqrinin ko wanda ya hore mana waɗannan abubuwa ya hore mana jiragen ruwa ya hore mana waɗannan dabbobi na ni'ima wa ma kunna lahu muqrinin Allah ya ce ba mu kasance ba masu iya sarrafa waɗannan abubuwa ba don horewar ubangiji ba don ba don horewar ubangiji ba za mu iya sarrafa jirgin ruwa ba ba za mu iya sarrafa waɗannan dabbobi da ni'ima ba wa inna ila rabbina lamunqalibun Allah ya ce kuma mu lalle za mu koma ne zuwa ga ubangiji bana Allah yana tunatar da mu yadda ya ore mana waɗannan abubuwa muke amfana da su muna tafiya zuwa ga bukatunmu na yau da kullum to mu sani ni'ima ce sai an tambaye mu mun yi gode wa Allah akan wannan ni'ima ko mu gode masa shi san ƙarshe ya ce wa inna lallai tabbas mu ila rabbina lamunqalibun mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu Allah subhanahu wataala wannan aya shi ya ya mu zana yake yin karanta ta ya sunnanta mana idan za a yi tafiya idan mutum ya hau abin awa zai yi tafiya ya tabbata sunan manzala sai ya ce me subhanallazi sakhara lana hada yayin da mota ko jirgi ko wani abu ko mashin ko doki ko raƙumi ko jaki ya fara tafiya ko jirgin ruwa duka ce sarki ya tabbata ga sarkin da ya ore mana wannan wa ma kunna la umu Wa mu kasance masu iya sarrafa shi ba ba dan Allah ta'ala ya hore ba wa inna ila rabbina lamunqalibuna lalle mu wata rana za mu koma zuwa ga ubangiji sannan sai manzo Allah ce zai ce Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha Allah muna roƙonka a wannan tafiya ta mu albirra wa taqwa Allah ka arzuta mu da nagarta da tsoronka wa min al'amali ma tarda Allah ka hore mana aiwatar da ayyukan da zaka yi da shi. Allahumma anta sahibu fi Allah kai muka sanya ka zamo abokin tafiya ka tsare mu a tafiya wal khalifatu fil Allah kai muka bari kulawa da gida cikin iyali ka tsare mana su Allahumma inna na'udhu bika min wa'sa'i safar Allah muna neman tsarin ka daga wahalhalu na tafiya wa da mummunan gani wasu ilmunkalif da kuma mummunar mukuma wata ruwaya ba ta tirmizi ya ce wal'aur ko walƙawar ba Allah ka kare mu a tafiya kada mu juya daga abin da muke ko halin da muke na akwai wanda in yi wata tafiyar daga nan ya zama mutumin banza da mutumin kirki to kana neman tsarin Allah da wannan kaga ashe wannan aya ta cancanci a karanta ta yayin da mutum ya hau abin hawa domin yin tafiya zuwa ga inda zai je saboda akwai tsimban wato aya da Allah ya ajiye ba na lokaci yayi mu kwana nan wallahi alam annan ba na cikin namu biyu wani ba wanda da ya ba da labarin cewa hmm. kidnapper sun kama abokinsu a zaukar kidnap so su haɗa da wani ɗan uwansu a jihar zamfara neman addu'a ke neman addu'a Allah ya kubutar da shi to a jiya an samu taimakon marayu naira dubu biyu da ɗari shida da hamsin Allah ya saka da alheri to wannan ya ce malam ina fatan ina maka fatan alkhairi a yi min addu'a ni da ‘ya'yana da mahaifinsu mai gidana mun gudu to Allah maɗaukakin sarki a yawa rayuwarku albarka ya biya muku ku na alkhairi ya tsare ku daga damuwa da dukkanin ‘yan uwa musulmi baki daya akwai wani ɗan kuma da ‘yan’uwansa wani ɗan aka kama shi a zamfara waɗannan kidnappers a sa yi cikin addu'a Allah ya kubutar da shi Allah ya dawo da shi gida cikin aminci Allah ya amintar da shi Allah ya tsare shi ya tsare rayuwarsa ya kubutar da shi da sauran dukkanin waɗanda suke hannun waɗannan bayan Allah Allah ka kubutar da su Allah ka amintar da su Allah ka dawo da su gurin ƴan uwansu da iyayensu cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali kuma sauran al'umma Allah ka tsare mu ka kare mana rayuwarmu da mutuncin mu da kuma addininmu Allah madaukakin sarki ya dauka musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ka ji kansu da rahma Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله